بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنابهم أغلالا فهي إلى الألقاب فهم مؤمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan safiya ta asabar biyar ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkulafa rashidun wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos don gudanar da tafsirin ramadan na iyaye mata wanda wannan shine zamanmu na uku a yau idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen aya ta uku ga ta biyar a cikin wannan sura mai albarka ta shida kai suratu yasin faɗin allah maɗaukakin sarki litun bira kauman ma'un bira aba'uhum fahim gafilun da haka yau insha allahu za mu tashi aya ta bakwai kamar yadda alaramma ya karanto mana faɗin Allah maɗaukakin sarki laqad haqqal qawl laqad haqqal qawl ala aktharihim wa la yu'minun Allah yace laqad zance ya gaskata ala aktharihim a bisa ga mafi yawansu. Fahim don haka su la yu'minuna ba za su yi imani ba ko ba sa yin imani zance da ake nufi a nan shine ubangiji subhanahu ya yi alƙawari alƙawarin nan shine zancen da ya tabbatar wa kansa cewa sai ya cika shi alƙawarin shine Allah ya yi wa wuta alƙawari cewa zai cika ta yi wa aljanna ma alƙawari cewa zai cika ta kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a wani waje a ayar suratu sajada walau ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce walau shi ina inda mun ga dama la'ataina kullu nafsin hudaha duk kowa a duniya sai mu shiryar da shi da haka shiriyar bayi ba gagarar Allah ta ba idan ya ga dama duk wani wanda kake gani fantararre watsatse Allah zai iya kimtsa shi to amma Allah subhanahu ta'ala ya ce walakin sai dai haqqal qawlu minni zance na ya riga ya gabata kuma ya gaskata la amla anna jahannama sai na cika wutar jahannama min aljannati wan nasi ajma'in da aljanu da mutane baki daya a wata ayar Allah subhanahu ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika zancen ubangijinka ya cika la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in na cewa sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana asalin yadda wannan alƙawari ya faru yace ishtakati jannatu wan nar wuta da aljanna sun kai kuka sun yi jayayya a tsakaninsu qalatil janna wuta tace fiye du'afa'un nasi wa masakinuhum qalatil janna aljanna tace fiye du'afa'un ni a cikina raunanan mutane ne da waɗanda aka cuta da waɗanda ba masu faɗa a ji ba a duniya da waɗanda ba su da wani gata wakalatin naru ita kuma wuta ta ce fiyal na wal mutakabbirun ni ku a cikina sai masu isa sai gingima gingiman waɗanda suke faɗa a ji a duniya sai waɗanda suke da ƙarfi suke da abin a zo a gani ma'ana kowace tana faɗar irin mutanen da Allah subhanahu Ala ya tanada don ya sa su a cikinta to shine a ƙarshe sai ubangiji ya shiga tsakaninsu cikin wannan tattaunawa tasu ya raba musu gaddama sai Allah subhanahu Ala ya ce da aljanna an ce rahmati arhamu biki man asha' kwantar da hankalinki ke aljanna ke gidan rahama ta ce da nake jin kan wanda na so a cikinki duk mutumin da Allah ya jarabce shi a wannan rayuwa ta duniya da wani abu na gazawa ko kasawa ya yi haƙuri ya bi Allah duk da haka to Allah subhanahu wa ta'ala zai karrama shi ya ji kansa ya maye masa gurbin abin da ya rasa na rayuwar duniya da aljanna kuma cewa aljanna a cikin tarauna na da miskinai ba yana nufin fa masu fada a ji ba za su shiga ba ba yana nufin masu kuɗi ba za su shiga ba amma dai masu fada a ji na duniya da masu kuɗi 'yan kaɗan ne wanda za su shiga aljanna saboda mafi yawancinsu damar da Allah ya ba su a duniya ta shagaltar da su ta ruɗe su ta sa musu girman kai ta sa musu zalunci ta sa musu ƙimbin Allah to sannan sai ita kuma wuta sai Allah maɗaukacin sarki ya ce da ita ke kuma kwantar da hankalinki an ci azabi azibu biki man asha ke kuma azaba ta ce da nake azabtar da wanda na so da ke duk wanda ne masa ni'ima a duniya yayi min girman kai yayi min dagawa ya kangare min to da ke zan tankwara shi to sai manzo Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce da su walikilaykuma alayya mil'uha kuma kowace daga cikin ku ne mata alƙawarin sai na cika ta da ka yadda Allah ya alkawarin zai cika aljanna haka ya alkawarin zai cika wuta kuma yadda zai cika aljannan nan da mutane da aljanu haka zai cika wutan nan ita ma da mutane da aljanu domin daman da mutum da aljan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya turo su duniya don su masa bauta kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tanada aljanna da wuta don su aljanna don waɗanda suka yi masa ɗa'a daga cikinsu wuta kuma don waɗanda suka kangare masa daga cikinsu shi yasa idan muka karanta suratul rahman za ta nuna mana cewa da mutum da aljan za su shiga aljanna duk da waɗansu malamai suna ganin a'a su aljanu a lahira muminansu ba za a sasu aljanna ba sai dai kuma ba za a sa su a wuta ba amma zahirin ƙur'ani ya nuna cewa hatta muminan aljanu su ma aljanna za a sa su domin ubangiji subhanahu wata'ala a farkon suratul rahman yana magana da mutane ne da aljanu kalaqal insana min salsalin kal وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يقول خلق الإنسان الله يا هل التمتم من صلصال كالفخار daga yumɓu bushashe wanda in ka ƙwanƙwasa shi za ka ji shi kamar kasko yana ba da sauti irin na kasko ko na tukunya irin ta ƙasa wacce aka gasa wacce aka yi ta da yumɓu al'insan a nan ana nufin al'insanul awwal mutum na farko shine annabi adamu wa aljanna shi kuma aljan wanda wasu malamai suka ce anan ana nufin iblis in iblis shine asalin uban aljanu kamar yadda adamu yake asalin uban mutane kenan to shi kuma an halicce shi min marijin daga tartsatsi min narin na wuta idan wuta tana ci ta ci balbal za ku ga can ta yana yin wani kore sannan za ku ga wani burbushi yana ballewa yana fita daga jikinta wanda da hausa muke ce masa tartsatsi na wuta to wannan shi ake kira da mari ubangiji ya ce min marijin min narin daga tartsatsi na wuta to duk biyun aljanin da mutanen uban aljanin da uban mutanen sai Allah ya dunkule sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku ku biyun kuke karyatawa kaga kenan Allah da mu biyun yake magana da mutane da kuma aljanu shi yasa a can gaba sai ya ce waliman khafa maqama waliman khafa maqama rabbihi jannatan Allah ya ce wali man khafa ga duk wanda ya ji tsoron maqama rabbihi tsayuwa gaba da zatin ubangijinsa a gobe kiyama ya tsaya yayi aiki na kwarai dan hisabi cikin mutane da cikin aljanu jannatani za a bashi aljanna bibbiyu bibbiyu idan mutum yayi abin kirki a ranar lahira aka yi masa hisabi ya tsallake aljanna biyu ce idan aljani yayi aikin alkhairi ya tsaya a gaban Allah ranar gobe kiyama aka yi masa hisabi ya tsallake aljannabi ke kuma abin da zai daɗa tabbatar maka da cewa aljanu ma za su shiga aljanna da Allah maɗaukakin sarki ya zo magana akan matan aljanna sai ubangiji ya ce lam ya tsumi suhunna Allah ya ce fihinna a cikin aljannatai qasiratu tarfi akwai mata masu takaitaccen gani ma'ana wanda ba sa kallon wani mazan da ba nasu ba shine ma'ana qasiratu tarfi mata aljanna ba wani namiji da yake burge ta a duniya sai mijin da aka bata ba irin matar duniya ba ce wata tana da miji amma wani mijin ya fi burge ta akan mijinta ita natan ta ɗauke shi a matsayin ruwan kashe gobara ta karɓa ne da haƙuri a cikar a mutu da babu gwanda ba daɗi to su matan aljanna ba haka bane ba mazan su kadai su suke burge su su kadai suka sani su kadai suke sha'awa to shine sai Allah yake lam yatmisuhunna ba wanda ya taba taba jikin su su matan aljanna in sun mutum ne qablahum kafin mazajen su wala jannun ko aljani gashi kenan wannan ya nuna aljani ma yana taba jikin mata aljanna amma sa kamar yadda mutum ma yana taba mata aljanna amma sa amma in ba taka bace baka isa ka taba ba to amma kila wata matar a duniya ba mijinta ne kadai ya taba jikinta ba kila wata ko a wajen hawa mota ta gogi jiki da wani mijin ko a wajen hawa okada ta gogi jiki da wani mijin amma su matan aljanna duk Allah ya tsare su daga wannan ba su gamu da wannan gwagwarmayar ta rayuwa ba saboda tsarkinsu da mutuncinsu da karamcinsu da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu to da haka dai hatta aljanu wanda suka yi aikin alkhairi za su shiga aljanna hakanan waɗanda suka yi aikin shari za su shiga wuta to shine Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cikin ayoyin da Allah ya karanto mana kuma cikon wannan aya da muke karantawa ubangiji subhanahu ya ce su wa'incan mutane da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare su wanda ma unzira aba'uhum ba a gargadi iyayensu ba ko kuma an gargadi iyayensu din amma fahum gafiluna duk da haka suna cikin kangara to me makomarsu sai Allah ya ce kasu baka mamaki abin da ya sa da hakkal ƙaulu ala aksarihim alƙawari na ne na ƙaddara ya faɗa wa mafi yawancinsu to wannan alƙawari na ƙaddara dukkan mai hankali da tunani ya kamata ya rinka tuno shi kuma ya rinka roƙon Allah kada wannan mummunar ƙaddara ta haushi za ka ga mutum aite masa wa'azi aite masa faɗa ai masa nasiha a lallaɗe shi ai masa da wuta-wuta amma duk ba zai ji ba wani lokaci za ka ga mutum shi da kansa yake kuka wallahi abin nan ai addu'a na kasa denawa to abin da ake jiye maka tsoro ka kiyaye ko dai kaddar Allah ce mummuna ta hauka me ya kaddar Allah mummuna shine alkawarin zai cika wuta kila har kai a ciki Allah ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadarin irin wannan alkawarin sau da dama zaka ga mutum ya fara aiki rumi rumi na yan aljanna amma in dai wannan alkawarin haddashi a ciki to wallahi a ƙarshe sai ya canja ya koma wuta wani zaka ga bai wuce saura kwana ɗaya ya mutu ba zai bar musulunci bai wuce saura awa ɗaya ba ya mutu shi nan sai kuma ya canja wata kalma za ka faɗa kana ganin ba komai ba ce ba amma za ta jefa ka wuta sanadiyar ta kaɗai ka fita daga layin 'yan aljanna ka faɗa layin 'yan wuta shine annabi ya faɗa a hadisin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'muruhu bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id sai annabi yace fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu إن أهدكم ليأمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن أهدكم ليأمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار آه، الجنة هكذا نقول فيدخلها mana ɗayan ku zai kasance tsawon rayuwa yana aikin yan aljanna sai ya rage bai fi awa ɗaya ba duniya ba sai ya canja bai fi awa ɗaya ba ya bar duniya da yana aikin yan wuta sai ya canja nawa ne mutumin da bai fi saura awa ɗaya ya mutu ba ya musulunta ai kun san da yawa wannan yana faruwa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da har sahabbai kacici kacici suke yi wani sahabi ne dan aljanna amma bai taba sallah ba an samu wannan mutum ɗaya a cikin sahabbai sunansa abdullahi ibn rabi'il ansari shi kafuri ne amma saura awa ɗaya ya mutu ya shiga musulunci kuma lokacin ba lokacin sallah bane da haka bai taɓa sallah ba kuma manzo Allah ya dan aljanna ne kaga shi wannan ya dace to amma wani kuma sai ya yi sallar ta tsawon lokaci sai ya rage bai fi awa ɗayan ba ya mutu sai kuma ya ridda ya daina sallah sai kuma ya aikata wata katobarar da za ta sa Allah subhanahu wata'ala yayi fushi da shi Allah ya tsare mu Allah ka raba mu da wannan mummunar kaddara a wata ayar Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al jinn wal lahum la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce wa laqad haqiqa zara'ana li jahannama mun halitta dan wutar jahannama kasiran min al-jinn wal ins da yawan mutane da aljanu dan wuta muka yi su domin makomarsu ita ce wuta kuma ita ce abad da za a yi mata makamashi da su dan ta ci gaba da ci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا أم بكيبا ولن تفعلوا توبذاك تبيبا أنا نفهم بكوكاو أبن دزيكي شينك القرآن با ba ku kawo naku alƙur'anin ba irin wanda manzo Allah ya zo da shi to in ba ku yi ba lokacin da yake rai walan tafa'alu ba za ku yi ba bayan ya bar duniya to sannan fattaqun nar ku kiyayi wuta allati waquduha an-nas wal hijara wanda makamashinta mutane ne da duwatsu waɗannan mutane ubangiji madaukakin sarki ce da muka yi su dan wutar jahannama za mu sanya su zama makamashinta lahum qulubun la yafqahuna biha zaka ga suna da zuciya amma ba zuciyar fahimtar gaskiya ba walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da ido amma ba na ganin gaskiya ba duk yadda zaka nuna musu gaskiya dan su fahimce ta su aiki da ita ba za su yi ba walahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin gaskiya yanzu ke a sauki zai ki zo ki saurari qur'ani kina shauki kina jin daɗi ana gaya miki yana ratsa ki amma wani da ka zo ka aje shi a nan minti biyu ya damu me ya kawo shi na amma da zai kunna kwarammiyar kiɗa da hayaniya da hargowa shi kuma a nan za ka ga karsashinsa to kaga shi zuciyarsa ba ta jin ƙur'ani ba ce kunnansa ba na jin ƙur'ani ba ne idansa ba na yaga ƙur'ani ba ne ba to wannan su ne mafi yawan wanda za su shiga wuta wa'incan wanda muka faɗa cikin hadisi wanda mutum zai yi tsawon rayuwa yana aiki sai ƙarshe ya canja wannan 'yan kaɗan kaɗan ne ba a fi samun su da yawa ba saboda ƙa'idar Allah mafi yawancin abin da ka rayu da shi a kansa Allah yake kashe ka kuma a kansa za a tashe ka magabata suna cewa ya mutul mar'u alama asha alaihi wa yi yub'atul mar'u alama mata alaihi a mafi yawan lokaci abin da ka rayu kana yi a kansa za ka mutu abin da kuma ka mutu kana yi a kansa za a tashe ka shi yasa Allah yake mana ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah yake ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah iya iyawarku matukar jin tsoron Allah wala tamutunna kada ku yadda mutuwa ta riske ku illa wa antum muslimun face kuna musulmai domin in ka mutu musulmi to za a tashe ka musulmi amma in ka mutu kafiri to za a tashe ka kafiri ba wanda zai mutu kafiri kuma a tashe shi musulmi in ka mutu munafiki za a tashe ka munafiki in ka mutu dan bid'a za a tashe ka dan bid'a in ka mutu dan sunna za a tashe ka dan sunna in ka mutu dan shi'a za a tashe ka dan shi'a Ya yamutu almar'u ala ma asha alaihi wa yub'athu almar'u ala ma mata alaihi da haka Allah subhanahu wata'ala ce walakin haqqal laqad haqqal qawlu ala aktharihim zance ya gaskata akan mafi yawancin su da haka fahum la yu'minuna shi yasa zaka ga ba yin imani Allah madaukakin sarki ka tsare mu da irin wannan mummuna alƙawari naka shi yasa malamai suka ce idan ka lura da kyau addu'ar annabawa da addu'ar bayin Allah na kwarai ba wai suna takama ne da cewa su muminai bane abin da yafi ba su tsoro shine su mutu akan imanin shi yasa zaka ga Allah subhanahu Ta'ala yana hakaito mana irin addu'o'in su na daga ciki rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah suna cewa rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ga burin shari'a ba'da idh hadaitana bayan ka shiryar da mu wa hab lana min rahmatan ka bamu jin kai daga gare ka innaka antal wahhab lalle kai ne mai yin kyauta to kaga mutum wani yana takabar an haife shi a musulunci dan an haife ka a musulunci baya nuna a musuluncin zaka mutu kai dai ba girin girin ba kai mai in ji hausawa kai dai kai ta addu'a ba farkon ba ƙarshen na na ummu salama a hadisin da imamu ahmad da abu dauda suka rawaito ta ce sau da dama na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar dare in ya kafa goshinsa a ƙasa yana yi wa Allah magiya yana yi Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah ne ya zukatan bayi ka tabbatar da zuciyata akan addininka kada ka karkatar da ni ummu salama ta ce sai na tambayi annabi yanzu Allah yana iya canja mutum daga gaskiya ya koma ƙarya daga shirya ya koma ɓata? sai manzo Allah yace inna qulubal ibadi baina isbu'ain min asabi'ir rahman zukatan bayi gaba ɗaya da kike gani a tsakankanin yan yatsu biyu suke daga cikin yan yatsun ubangiji yuqallibuha kaifa sha yana juya su yadda ya ga dama ya komo a rayuwa ai mun san haka da safe zaki wayi gari kina son abu kafin yamma kin kishi da yamma ki ji kina kin abu kafin gari ya waye kin dawo kina son sa zuciya tana caccanjawa to yake canja ta Allah shi yasa ma aka kira ta da suna qalb qalbu min at-taqallub caccanjawa jujjuyawa summiyal qalbu qalban likasrati taqallubihi an kira zuciya da qalbu ne saboda saurin canjawarta yanzu za ta so abu yanzu za ta shi. yanzu za ta ki yanzu za ta zo ta so shi yanzu nan za ta raba kafa ba ta so ba ta ki zuciya kenan da haka Allah subhanahu wata'ala ka tsare mana zukatanmu ka kare mu daga karkacewa gaskiya ka kare mu daga bata ka kare mu daga dukkanin wata zaniya da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun sai Allah ya ce me inna ja'alna fi a'ladihim aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum muqmarun Allah ya ce inna mu ne ja'alna muka sanya fi a a wuyan kafirai ko dukkanin wani ɓataccen bawa da wa'azi baya canja shi wanda alkawarin nan na ƙaddara mummuna ya faɗa masa to mu muka sanya fi a anatsihim a wuyayensu a galalan sasarai igiyar da ake ɗaure mutum da ita shine aglal jam'i ne na gallu an gane ko da Allah ya ce ku zuhu fa gulluhu إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحرون في الحميم ثم في النار يسجرون da haka Allah yace ce inna mu ne ja'alna muka sanya fi a anaqihim a wuyansu aglalan safari fahiya wannan sasarin ilal azqani har habas yake fahum dan haka su na sai wuyansu ya ƙane ma'ana za ka ga kafuri duk yadda za ka nuna masa gashiriya ba zai ma bai goya kalle ta ba asalin kalmar kamahu shine wani ciwo ne da yake kama wuyan raƙumi kamar na mutane akwai wani ciwo da ake ce da shi hangum hangum wuya yake kamawa in ya kama wuyan mutum mutum baya iya juyawa sai dai juya da jikinsa duka amma yadda wuya yake juyawa haka a sauki ba zai juya ba to raƙumi yana da irin wannan ciwon ko kuma asali daga ma wajen raƙumi aka samo shi ciwo ne na dabbobi amma saboda dabbobin suna rayuwa da mutane mutane ma suna iya ɗauka to da haka idan kaga kafuri ya makale kansa ya ƙi kallon gaskiya to Allah maɗaukacin sarki ne ya jarabce shi da cutar hangum wuyansa ya maƙale kamar yadda wuyan raƙumi yake makalewa duk yadda za ka nuna masa gaskiya ba ma zai iya waigowa ya kalle ta ba ballantana ya saurare ta ballantana ya gamsu da ita ballantana ya aiki da ita to wannan duk da cewa a zahiri ba za mu ga ciwon ba amma Allah yana buga mana misali ne da makamancin abin da muka sani na ido mun sani duk wanda ciwon hangun ya kama shi wuyansa makalewa yake to su ma kafirai abin da yasa ba sa karɓar gaskiya da shiriya da kuma dukkanin wani fasiki ko da yana amsa sunan musulmi a yi masa wa'azi ya ƙi denawa to kamar Allah ne ya jarabce shi da ciwon hangon matsalarsa kamar matsala ce ta mai irin ciwon hangon wuyansa ya riga ya makale da haka yadda za ka so ya juya ba zai iya juyawa ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ka ga mun jarabce shi da wannan cuta to duk yadda za ka so ka shiryar da shi ba za ka iya ba duk yadda za ka zo ka faɗakar da shi ba zai faɗaku ba duk yadda za ka nuna masa shirya ba zai karɓe ta ba saboda waɗancan cutar da take tare da shi ciwo na zahiri wanda ya makale masa wuyansa biran kallon gaskiya makantar ido wacce ta hana masa kallon gaskiya ko da kwa yana gani dara-dara da idansa kamar dubarudu domin ita cutar rashin gani na ido iri biyu ce akwai wacce za ta makantar da idan ya zama baya ganin abubuwa akwai wacce kawai gaskiya ce idan ba zai gani ba amma zai iya ganin komai zai iya ganin komai to wannan ita ce cutar rashin gani amma ita asalinta daga zuciya ce makanta zuciya take haifar da wannan makanta zuciya take haifar da wannan da haka Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar yace katamallahu ala qulubihim katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وما بايا ألا رما إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشاوة فمن يهديه من بعد الله allah tadhakkarun Allah ce na ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a anzartahum ko ka gargaɗe su am zirhum, ko ma baka gargade su ba la yu'minuna ba za su taɓa imani ba da haka irin wanda wannan mummunan alkawari na kaddara ya hau kansu da ai wa'azi da kar ai wa'azi su duk ɗaya, don wa'azin baya canja su to kaga wannan ya kamata mutum ya kalli kansa da kansa ya ga shi a wani aji yake lokacin da ake wa'azi dan Allah kana dan canjawa batirin zuciyarki na imani yana karɓar caji ko kuma ya yi total random gaba ɗaya ba zai karɓi caji ba ya mutu to kaga a nan akwai matsala daman shi amfanin wa'azi amfanin faɗakarwa wanda wa'azi nau'i iri ne daban-daban akwai wa'azin da malami zai zauna a kujera alaran ma yana jan baki ana fassara kamar wanda muke yi dinnan akwai wa'azin da kana zaune da mutum kuna aiki iri ɗaya wani bala'i zai zo ya haushi to kai Allah yake so ya wa'azi da shi yasa malamai suka ce almu'minu man ta'aza bi ghairihi wal munafiqu man ta'aza bi nafsihi shi muminin kwarai da ya ga musiba ta fada wa wani me yin wani kuskure irin nasa sai ya daina amma shi ko mutumin banza duk yadda musiba za ta yi ta hawa kan wasu ba zai ɗau azi ba ba zai dau izina ba sai an zo kansa an same shi to wannan alama ce ta mutum bayi da rabo amma duk mai hankali da zarar kuna yin abin da bai dace ba kai da wani to da wani abu ya same shi mummuna sai ka ce to ni ma ashe irin haka ne zai iya samu na to na daina na daina yanzu akwai mutane da yawa da suke yin abin da bai dace ba wasu cututtuka suka zo suka samu abokan yin nasu wata tana yawon banza da ita da wata kawarta kawar ta kamu da kanjamau ita kuma ta escape shikenan in tana da rabon shirya sai kaga ita ta daina to Allah ne ya soki da alheri wani yana shaye-shaye shi da abokan shaye-shayensa Daya daga cikin abokan ya je ya shawo ya wuce ta kan titi mota ta buge shi ya mutu to in yana da rabon shirya sai ce to aiko tare muke sha da wani wani tare da wani abokinsa suke zuwa fashi da makami aka kama abokan aka kashe shi ya escape to in yana da rabon shirya shi ta ya daina to amma in mutum ba mai rabon shirya ba ne duk ire-iren wannan wa'azin baya canja shi sai ka ga haske ta kaddara ta zo ta same shi to da haka Allah yana gaya mana ire-iren waɗannan kangararin kafirai da kangararin fasikai su ne waɗanda duk wa'azin mai wa'azi baya canja su har sai mummunar kaddara tasu ta kansu ta zo ta same su shine Allah yace innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun waɗanda suka riga suka kangara suka riƙa a kafirci da taurin kai ba su da wata matsala ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi su dai ba za su canja ba saboda me khatamallahu ala qulubihim Allah ne ya riga ya rufe zukatansu alheri baya shiga sharrin da ke ciki kuma baya fita sai dai wani ya shiga katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim haka Allah ya toshe kunnuwansu duk yadda za ka yi musu nasiha ko wa'azi ba zai shiga ba kai ka ce auduga aka sa aka toshe kunnan abin da ke waje ba zai shiga ba na ciki kuma ba zai fito ba wa ala sarihin gishawa kuma Allah ya sanya murfi a fuskar su duk da zaka ga irin su a fili ba wani abin da ya kare shi to amma akwai wata kariya ta kaddara wacce ita wannan kariyar gaskiya kawai take hana su gani sa iya ganin komai na shedana sa iya ganin komai na duniya amma gaskiya ce in an nuna musu ita ba za su ganta ba ubangiji madaukakin sarki ya cewa la absarihim gishawa wa lahum azabun azim azaba mai girma tana nan tana jiran su to haka nan a wata ayar sai Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ganin wanda ya maida zuciyarsa ita ce ubangijinsa sai abin da ta masa yake yi shi kawai daidai a wajensa abin da zuciyarsa take so Ka ji mutum yana cewa ai rai dangin goro mana ya yadda sai abin da zuciyarsa take so zai yi duk kuma lalacewar abu duk muninsa in dai zuciyarsa ta yadda to shi zai iya yi ba ruwansa da maganin mutunci ba ruwansa da maganin sanin ya kamata ai rai dangin goro ne a bashi abin da yake so to larabawa sun yi karin magana suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk mutumin da ya yi abin da yake so to zai ga abin da baya so da haka wanda ya ɗauki zuciyarsa ita za ta saita masa rayuwa ba wai Allah ba duk abin da zuciyarsa take so zai yi ba ruwansa baya kallon aƙiba ƙarshen abin da zai je ya zo to Allah ya ce wa adallahu Allahu ala ilm wannan Allah ya batar da shi amma ba bisa ga jahilci ba yana sane domin kila in zaka ja masa aya ma kai masa wa'azi kan ka kai ƙarshe ya cika ma ai mun sani to amma rai dangin goro yanzu wance ba za ki sa hijabi ba yanzu wance kina ganin abin da ke ya dace wallahi kuwa hijabin nan nima burge ne ke to amma dai lokaci ne rai dangin goro za ki gane rai dangin goro goron ma ai iri iri ne akwai dan faranshi shi mai ɗaci ila wannan ne Allah ya kiyaye da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa katama ala sam'ihi wa qalbihi da haka Allah ya rufe jin wannan dangane da sauraron alkhairi ya rufe zuciyar wannan dangane da fahimta alheri da jin gaskiya a faman yahdihi min ba'dillah faman min ba'dillah yanzu akwai wanda zai iya shiryar da wannan bayan Allah babu Allah kadai shi zai iya shiryar da shi in ya ga dama subhanahu wata'ala da haka ya yan uwa lokacin da ake faɗa irin waɗannan abubuwa kamata ya mu rinka auna kanmu mu rinka kallon rayuwarmu domin daman wa'azi don gyara kayanka ne ke yanzu kin fi kowa sanin kanki ni na fi kowa sanin kaina na san cewa in ana wa'azi a cikin kalma goma na kan ɗauki kalma biyar in yi aiki da ita ko biyu ko uku ko ku a goma ba na iya ɗaukar ko ɗaya to kaga akwai matsala in mutum ya zama a cikin kalma goma ta shirya da za a gaya masa baya iya ɗaukar ko ɗaya baya iya canja rayuwarsa cikin munanan ayyuka da yake guda goma in ya ji wa'azi baya iya rage ko ɗaya to wannan yana da matsala ƙila malejin kafircinsa ya kai na ire-iren waɗannan kafiran da Allah yake faɗa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah madaukin sarki ya tsare mu kuma abin da yake kai mutane zuwa ga irin wannan mummunan kafircin shine kawai son zuciya son zuciya ba wani abu bane ba wai gaskiya ce ba su yarda gaskiya ba ce ba wallahi gaskiya sun san gaskiya ce duk abubuwan da suke yi sun san ba daidai bane ne masu magana suka ce kowa gyara ya sani haka kowa bata ya sani amma me yasa ba za su canja ba saboda mummunar kaddara ta riga ta hau kansu saboda tsabar ba wa zuciyarsu wuka da nama ta ta jagorance su to ka duk wanda ya riƙi ya hau dokin zuciya zai kai shi garin da na sani Allah maɗaukin sarki ya tsare mu da haka Allah subhanahu wataala ya ina inna ja'alna fi anaqihim mu muka sanya a wuyayensu agalalan sasarai fahiya ilal azqani sasaran suka sauko har zuwa haɓarsu suka riƙe musu wuya fahun muqmahuna dan haka wuyansu ya sankame wuyansu ya ƙame ya zama ko iya juyawa ba sa yi ballantana su waiwayi gaskiya ballantana su saurare ta ballantana su yi aiki da ita sai Allah ya ce وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم Allah ce waje alna kuma mun sanya min baini aidihim a gabansu saddan ko suddan duk an karanta saddan wata kariya wa min khalfihim haka mun sanya a bayansu saddan ko suddan wata kariyar ma'ana Allah ya ce ritsa su muka yi ba sa iya gaba ba sa iya baya ba sa iya gaba su matsi gaskiya ba sa iya baya su fita daga ɓatan da suke ciki sun riga sun shiga ruwa iya wuya su daina ba za su daina ba su gyara ba za su gyara ba su canja ba za su canja ba kamar yadda na gaya mana a misali haka za ka ji mutum yana to mu dai ta mu ta tsare sai dai a yi mana addu'a ma'ana ya riga ya da ɗari bisa ɗari shi dai ba zai canja ba ba a ɗebe tsammani daga rahamar Allah in ka ga mutum ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah to kafiri ne tsantsa kamar yadda annabi yaqub ya gaya wa ƴansa ya bani yazhabu ya bani yazhabu fa tahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawillah إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم ya bani ya ku yayana inji annabi yaqub izhabu ku tafi fatahassasu ku je ku hasashe ku lalibo min labari min yusufa wa akhihi na yusufa da dan uwansa tsawon shekara arba'in annabi yusuf ya bata amma babansa bai fidda ran wata rana zai ga ɗansa ba da haka ba a ɗebe wa Allah tsammani ba a yanke wa Allah hanzari a ce na gama to in ka ga mutum yana mu'amalanta Allah da irin wannan to kafuri ne duk yadda kika yi addu'a kika yi addu'a kada ki ɗebe tsammanin Allah zai biya bukata ko mun daɗewar lokaci duk yadda wata cuta ta dame ki ki ci gaba da neman magani kada ki ɗebe tsammanin Allah zai warkar da ke. duk yadda kikai kikai baki samu ba kada ki ɗebe tsammani ci gaba da nema me nema yana tare da samu da aka yi ce wala ta yi asumi rauhillah kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah daga canjawan mummunan ɗabi'a da kyakkyawa daga fita daga jahilci zuwa ilimi daga fita daga kafirci zuwa musulunci wani a kaddara Allah shekara hamsin zai yi a duniya amma arba'in da biyar a kafirci zai yi ta sai ya rage saura biyar zai mutu sannan Allah ya bashi shirya kai wani ma arba'in da tara zai yi ɗaya ce kawai zai yi a shirya to baka cewa ai wani ba zai canja ba ni ai na gaji ko kuma ka ce to yanzu kuma wani canji yanzu wani wa'azi za mu karɓa bayan mun tsufa mun sa akwai wanda suke wannan zo mu je wa makaranta wajen makaranta za mu je yanzu duk baki ya riga ya kame baya karɓar canji aje ɗin a haka yana dagirawar ya tafi a haka to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya taya mana su waɗannan da kuka ga ba sa canjawa wata ɗabi'a ce ta cin musu kuma wani mummunan alkawari ne ya sauka a kansu na ƙaddara Allah ya riga ya alkawarin zai cika wuta da wasu kuma suka faɗa to don haka Allah maɗaukin sarki ya tara musu dukkan sabubban da sai sun kai ga cika wannan alkawari na daga ciki hana musu dukkan wata dama da za su fadu da gaskiya an tara gabansu ba za su matsi gaskiya ba an tara bayansu ba za su fita daga taɓanɓatar da suka shiga ciki ba sai Allah ya ce fa aghshaynahum dan haka muka lullube ganin su fahum la yubsiruna dan haka ba sa gani la yubsiruna anan malamai suka ce ana kaddara la yubsiruna al-haqqa domin ba ana nufin la runa kulla shai ba ba sa ganin komai a'a suna gani domin yanzu mun san kafirai da yawa waɗanda suke gani hamma suna tuka mota hamma suna tuka jirgin sama makaho zai yi driving ne a'a amma meye ba sa gani gaskiya ke kadai ba sa gani kamar yadda Allah ya ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يتي سأصرف دفن نزن كوتر an ayatiya daga ayoyina allazina takabbaru na ardi waɗanda suke girman kai a ban ƙasa bi ghairi lhaƙi ba tare da gaskiya ba girman kai a ban ƙasa shine a gaya maka gaskiya ka ƙi karɓarta ka rinka kallon masu gaskiyar ma ba su isa ba domin manzo Allah ya fassara girman kai alkibru batarul haqqi wa ghamqun nas shi girman kai da shari'a ba ta so Allah baya so Shi ne wanda ya gadarwa da mai shi in karɓar gaskiya da kuma wulaƙanta mutane amma don mutum ya yi kwalliya yana tafiya ɗaiɗai da ɗaiɗai wannan ba girman kai ba ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal dan mace ta sa takalminta na kwaskwas tana tafiya ɗaiɗai da ɗaiɗai hajji ya kyara ya tayo jaka wannan ba abin laifi ba ne allah yana son kwalliya yana son ado sahabbai sun tambayi manzo allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fassara musu me girman kai suka ce ya rasulallah inna ahadana yuridu an yara thawbahu jamilan wa na'alahu jamila ya ma'aikin Allah ai duk dan adam zai so ya ga ya sa riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya hau mota mai kyau ya gina gida mai kyau sai dai in bai samu ba a haza min alkibir wannan ma girman kai ne ka so ka sa rigar da babu mai irin ta ki so ki sayi jakar da babu mai irin ta ki samu kayan ɗakin da babu mai irin sa wannan girman kai ne a'a sai manzo Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal ya Allah mai kyau ne mai ado yana son kyau yana son ado sai manzo Allah ce al kibru baqarul haqqi wa gamdun nas shi girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane waye isa idan ka ba wanda ya isa ba wanda zai gaya maka ka ji to wannan shine girman kai to masu irin wannan ɗabi'a Allah ya ce sa asrifu an an ayatiya zan kawar da su gaban ayoyina ayoyina su dama su su hagu ayoyi na su gaba su su yamma a ce musu kasi su ce sai sun yi a ce su bari su ce ba za su bari ba wa in yarau sabilar rushidi wa in yarau kulla ayatin yu'ridu la yu'minu biha duk ayar da za a nuna musu ba za su yi imani da ita ba sawa'an aya ce ta qur'ani ko aya ce ta yau da gobe wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha kaga kenan ba makafi bane suna gani amma me ba sa gani gaskiya domin ita gaskiya ba kawai ka ganta ba a'a ka karɓe ta kai aiki da ita shine ka ganta amma ko ka ji ta in baka karɓe ta kayi aiki da ita ba da kai da wanda bai ganta ba duk ɗaya an gane ko kamar ke ce kina zaune sai wata ta zo ta wuce kin san ta ta san ki ta ganki amma bata kula ki ba me zaki ce mata wance ko baki ganni ba ne ko kamar baki ganni ba ta ganki amma bata kula ki ba da wanda ya ganka bai kula ka ba da wanda bai ganka ba ai duka ɗaya ne da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa in yarau gwanda ma wanda bai ganka ba kai masa uzurin rashin gani da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa in yarau sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabilan kuma in sun ga tabarkin shari'a ba sa rika a matsayin tabarki a gare su wa in yarau sabilal ghayyi amma in sun ga tabarkin bata yattakhidhuhu sabilan suna rikasa wannan shine tafarki a wajensu zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin abin da yasa suke haka ubangiji ya ce saboda sun karyata ayoyin mu ne kuma sun kasance marafkana ga buran fahimta su ga buran imani da su to da haka Allah subhanahu wataala ya ce fa aka shainahum sai muka rufe idan dinan su hum la yusirun dan haka ba sa ganin gaskiya ba wai ba sa ganin komai da komai ba sai Allah ya Yeah. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah madaukin sarki ce afalam yasiru fil ardi shin yanzu ba za su tafiya ne a ban ƙasa fatakuna lahum qulubun na biha su zama suna da zukatan da ake fahimta da su ba kawai zukatan da ga sunan dindurus ba kamar dusa Me su baya iya tunani mai kyau baya iya fahimtar gaskiya don ya aiki da ita baya iya fahimtar ƙarya da ɓata don ya guje mata wannan zuciya ba zuciya ce mai amfani ba zuciya mai amfani ita ce wacce za ta gano maka abu kaza mai kyau ne kuma ka yi abu kaza mara kyau ne kuma ka bashi to Allah ya ce me yasa kafirai ba za su zama suna da irin wannan zuciyar ba au Azanun ko ya zama suna da kunnuwa yasma'una biha da suke jin gaskiya da shi domin kunne ba a yi shi kadai don yi maka ado a gefen kumatinka ba a an yi shi ne don a sanya maka wata na'ura da za ta rinka fassara maka duk wani sauti da ka ji in na daidai ne don ka fahimta ka yi aiki da shi in na kuskure ne ko na ban tsoro ne don ka fahimta ka guje masa sai Allah ya ce to ku saurara ku ji fa inna hala ta amal absaru ku sani ba makantar ido ita ce illa ba a cewa na an haife shi makaho kowa na bayi da cikakken gani wannan ba illa ba ce domin ba kai kai wa kanka ba Allah ne ya so ya ganka haka walakin ta'amal qulubul lati fi sudur illa ita ce zukatan da ke cikin kira za su zama sun makancewa daidai sun makancewa gaskiya to wannan kwa dan adam shi yake da ikon wannan zuciyarka ta zamo tana fahimtar gaskiya kai kake da ikon ka zaba haka sai kuma gamanka ka tarin ubangiji zuciyarka ta zamo ba ta fahimtar gaskiya kai kake da ikon wannan sai kuma mummunar kaddara ta Allah in ta hauka domin Allah subhanahu ta'ala ya ce dukkanin wata rai ya ba wa mai ita dama biyu damar ya shiryar da ita ko ya batar da ita wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allah ya ce wa إدري na rantse da wanda ya daidaita ta mana shi karan kansa kenan domin Allah shi ya halicci kowace rai kuma shi ya daidaita ta yi programming ɗinta a cikin zukatan bayi ya ce fa alhamaha ya kimsa wa ran fujuraha wa taqwaha fajircinta da tsoron Allah ta duk ɗan adam a zuciyarsa yana da fito biyu akwai fito na sharri akwai fito na alheri fito na sharri ba a son ka sa masa komai so ake ma ka wanke shi da imani ya zama empty fito na alkhairi ko so ake kai ta cika shi da ayyukan alheri har ya zama ya cika yayi maƙil sai ubangiji ya ce kada aflaha man zakkaha lallai wanda ya tsarkake zuciyarsa ya wanke fitan sharrinsa da ayyukan alheri ya cika fitan alkhairinsa da ayyukan alkhairi wannan aflaha ya samu babban rabo ya kubuta daga dukkanin abin ki wa kada khaba kuma hakika ya taɓe ya yi hasara man dassaha wanda ya dauɗaɗa zuciyarsa ya cika fitan sharri da sharri fitan alheri kuma ya bar shi empty to kaga kenan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama na mu saita rawukanmu bayan ya halitta mana su ga ayyukan da zamu yi na alkhairi zuciyar mu ta gyaru ga ayyukan da zamu yi na shari zuciyar mu ta yi dauda ya rage mana mu zaba mu gasa to da haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a cikin wannan aya fa hum fahum la yubtiru sai Allah ya ce mu وسواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Allah ya ce wa sawa'un alaihim waɗannan mutane da muke magana game da su masu irin wannan hali da ɗabi'a na kangarewa gaskiya da mummunar kaddara ta hau su kan cewa za a cika wuta da su Allah ya tsare mu a sa ba ma ciki sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a an ko kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko kar kai musu wa'azi la yu'minuna ba fa za su yi imani ba malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi wannan ne dan ya rarrashe shi ya gaya wa dukkanin wani mai son gaskiya dan ya rarrashe shi domin wani zaka ga kayi wa'azin kayi wa'azin ya ki karba to kada ranka ya ɓaci kada hankalinka ya tashi ta yi wancan ƙaddarar ce ta haushi domin cikin kafirai akwai waɗanda irin haka za ta kasance a gare su kamar mutanen annabi shu'aibu ne suke cewa sawa'un alaina a wa'azuta qalu sawa'un alaina a wa'azta am lam takun al suka ce da shi sawa'un alaina mu faɗi ɗaya ne a wajenmu a wa'azta ko kai wa'azin amlanta kun takun min al ko ma karkai mu ba abin da ya sha mana kai wai ka yi ka gama karuwa ta ji mai wa'azi ba abin da ya sha mana kai kai ta yi kai kanka ake ji mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce kanku ake ji da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi dan ya rarrashe shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ɗabi'arsa idan yayi wa'azi yayi wa'azi ya gaba a ji ba ba a faɗaka ba ba a karɓa ba sai hakan ya ɓata masa rai har ma hakan yakan hana shi cin abinci ya hana shi bacci ya hana shi sukuni kai wani lokaci kamar ransa zai fita saboda bakin ciki shine Allah subhanahu wata'ala ce la'allaka baqi'un nafsaka ya kunu mu'minin a wata ayar fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu ya Allah ya ce tayu. kana so ne ka kashe kanka ala asarihim bisa ga takaicinsu in lam yuminu bi hadha alhadith saboda ba su imani da wannan alqur'ani ba asafan saboda damuwa to kar kai haka a wata are yace fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka bari ranka ta fita saboda damuwa da bakin ciki dan waɗannan ba su shiru ba mun riga mun musu alkawari ne sai mun cika kuma alkawarin to wannan yana rarrashin dukkan wani wanda yake so ya ga wani ya shirya in kai iyayen ka to ka bar wa Allah kayansa yanzu akwai iyayen da yawa Allah ya jarabce su da kangararin 'ya'ya uwa ta yi dukan ta yi dukan ta yi nasihar ta yi nasihar wani kaga har uba ne zai ɗauki ɗansa ya kai shi wajen 'yan sanda ya ce a kulle shi wani inda kayan maye aka jarabci ɗan yana shaye-shaye ka ɗauke shi da kanka ka kai shi gidan ndlea wajen masu kula da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ka ce a riƙe shi akwai uwar da wallahi muka je kurkuku muka tadda ɗanta a kurkuku muka ɗauko shi za mu yi da muka zo muka shawarci uwar ana gaya mata za a fito da wani sai ta fashe da kuka ta ce don Allah ka ku fito min da shi gwanda ya zauna a can saboda tsabar damuwa da bakin ciki ta ce in yana waje kullum kuka yake sani kullum bacin rai yake sani kullum bakin ciki yake sani da haka ni da in ganshi wallahi gwanda ka in ganshi to kaga irin wannan in Allah ya jarabce ka da su sai ka yi haƙuri kai ma jarrabawa ka kenan su ma jarrabawa su ce kuma sai dai kai ta addu'a babu tsinuwa babu la'anta mutumin da baka tsine masa ba ma ya sa ka kuka in ka tsine masa me zai saka? ka sai sama da haka wata rana wani sahabi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya shawo giya aka kama shi aka yi masa bulala aka sake shi washe gari ma sai ya sake sha aka sake kamo shi aka yi masa bulala aka sake shi na kwana na uku ya sake sha aka sake kamo shi aka yi masa bulala ana gama masa bulala sahabbai suka fara tsine masa sai manzo Allah yake ahir la tu'inu shaytana ala akhikum kada ku taimaki shaydan akan dan uwanku jiya ba ku tsine masa ba ya sha giya yau in kun tsine masa zai je ya sha giya ya sha banalin ya sha totalin ya sha kodin komai sai ya sha ku kalli iyayen da Allah ya jarabce su da 'ya'ya mata wanda suka fanɗare yarinya ta yi ciki kwaya ɗaya wanda ba ta hanyar aure ba sai aka kore ta da tana ɗan jin kunya tana ɗan ɓoyewa yanzu da aka tsine mata aka kore ta sai ta koma gidan karuwai ta tare yanzu lasi kuka ba ta da satifiket. da ka ba ka koren ɗanka ko ka tsine masa don ya yi ba daidai ba tausaya masa za ka yi kuma ka yi ta addu'a kai ma baƙin cikin da ya sa ka kai ma jarrabawa ka ce ka yi haƙuri sai ka ci jarabawar Allah sai ka samu lada ine wa 'ya'ya da la'antarsu ɗabi'a ce ta kafirai wani lokaci za ka ga kafiri ko ɗansa shiryayye ne amma haka zai ta tsine mai yana la'antarsa ga babban misali ne tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa kun ga dai ƙarshen shirya annabi ibrahim annabin allah ne uban annabawa daɗin allah amma da allah ya jarabce shi da uba kafiri haka ya rinka tsine mai Kala a ragibin anta an alihati إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني أما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان هديا kun ga shi annabi ibrahim ɗane nagari na gari mai biyayya rarrashin uban yake yana jansa zuwa ga gaskiya yana gaya masa kalmomi daɗaɗa yana cewa ya baba cikin ladabi amma shi ko uban da yake kafiri ne kala sai yake a ragibin anta an alihati ya ibrahim yanzu iyayen gijina ne baka so kai ibrahim iyayen gijin fa gumaka ne la in lam tantahi in baka daina kiyayya ga gumaka ba la naka zan kashe ka da jifa da ka ɗabi'a ce ta kafiran iyaye su ce za su kashe 'ya'yansu ɗabi'a ce ta iyayen da ba su fahimci gaskiya da addini na gaskiya ba da ilimi na gaskiya ba ɗansa ya ba daidai ba ya tsine mar wannan ba shirya musulunci ba ce kuma ɗabi'a ce ta iyaye waɗanda ba su fahimci shirya ba ɗansu ya ba daidai ba su kore shi daga gida da haka mahaifin annabi ibrahim ya ce la'arjuman ka sai na kashe ka da jifa wa ni maliya fita ka bar min gidana na amma ɗan da yake nagari ne kala sai ce salamun alaika na bakka lafiya bai fita yana murguda baki ba bai yi tsaki ba bai daka kafa yayi tafiyarsa ba saboda ɗa ne na gari haka ake son ɗa na gari ya kasance to kuma idan muka dawo kissar annabi nuhu shi kuma za mu ga ɗan ne kan gararre uban kuma shiryayye to sai ka ga yadda uba na gari yake mu'amalantar ɗa batacce lalatacce fanɗarare wana da nuhu ibnahu وهي تجري ba. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء نعم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Allah yana ba da labari lokacin da za a yi ruwan tufana a duniya wanda ruwan na Allah ya yi shi ne sakamakon duk mutanen duniya sun karyata annabi Nuhu to shine annabi Nuhu ya fusata ya musu mummunan addu'a shi kuma Allah ya karba ya ce zai halakar da duk duniya kuma Allah ya gaya wa annabi Nuhu kai jirgin ruwa da kai da waɗanda suke tare da kai 'yan tsiraru masu imani ku hau ku kaɗai ne zan tseratar duk wanda ba ku ba kashe shi zan yi to wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal jirgin ruwan ya fara tafiya da annabi nuhu da waɗanda suke tare da shi din yana hawa igiyar ruwa wacce take toro ko take rimi take sama kaljibali kamar manyan duwatsu wa ana tsaka da haka ne annabi nuhu sai ya gane ɗansa bai shiga jirgin ruwan ba wanda kuma Allah ya gaya masa duk wanda bai shiga jirgin ruwan ba ruwa kashe shi zai yi to shi ne wa da nuhu binahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa kaga a madadin ya kore shi jan sama yake a jiki Ya ce da shi wa kana fi ma'azilin a lokacin ɗan yana nesa da uban kaga ba ɗa ne mai tarbiyya ba duk ɗan kirki in ubansa zai masa magana ko uwarsa za ta yi masa magana me yake yi sai ya matso kusa dan ya sauƙaƙa mata wahalar ɗaga murya kuma ya zo ya kwantar da kai dan ya yi ladabi ya samu albarka amma shi wa kana fi ma'azilin a can ma yake nesa da uban annabi nuhu duk da haka ta yake ya bunayyar kan ma'ana ɗana zo mu hau tare jirgin ruwa da kai wala ta kuma alkafiri na kada ka zama cikin kafirai wasu malaman suka ce annabi nuhu bai ma san ɗan kafiri ne ba amma wannan tafsirin yana da rauni domin in ka ce annabi nuhu bai ma san ɗansa kafiri bane ba to ai ya nuna kenan baya kula da tarbiyyarsa yadda ya kamata dan a ce uba ko uwa ba su san halin da ɗansu yake ciki ba wannan gazawa ce ta fuskar tarbiyya da nuhu ya san ɗansa kafiri ne to amma wani salo ne shi ma na hikima na tarbiya in ɗanka yana laifi farko ba ka tuhumarsa da laifin kai tsaye domin wani ɗan a bakin iyayensa yake koyan laifi ɗanka ne kasan yana shaye-shaye to kar ka fito in za ka yi masa faɗa kai tsaye ka ce wani shaye-shaye kake ke?" habawa ne kar ka zama cikin masu irin shaye-shayen nan kaga abu ne mara kyau to ko yana yi ka bar shi da kunya zai ji nauyin ka gani daman duk mai laifi baya so a gane shi ta farko amma in ya san an gane shi ta farko an kai shi ƙarshe to shi kenan ya gama jin nauyi kuma don haka annabi nuhu hikima ce ta wa'azi hikima ce ta nasiha da ja a jiki ya ce wa ɗansa wala kuma alkafirin kafa ka zama cikin kafirai a madadin ya ce masa kai kafirin banza wala ta kuma alkafirin da haka kala sai shi ɗan ya ce sa'awi ila jabalin ni kan zan je in hau wani dutse ya asimuni min alma zai tsare ni daga ruwa ba zan hau jirgin ruwa tare da kai ba kaga a madadin kora ja yake a jika to wannan shine abin da ya kamata ga duk wani uba ko uwa wanda Allah ya jarace shi da wani ɗakan garare ya zama yana jan jansa a jika yana kula da shi ɗanki ne ya fara shaye-shaye to ya zama babansa ya makalkale shi ba sa rabuwa in zai je masallaci ya tafi da shi in zai je kasuwa ya tafi da shi domin da mun ka'ida ta tarbiyya duk lokacin da yaro ya tasamma balaga namiji ko mace to so ake iyaye su makalkale su in ki ce mace duk motsi ki san ina ta tafi duk inda za ki je unguwa ku tafi tare in kina aikin gida kina wannan ita tana wannan tana taya ki domin daman a lokacin wannan kwas din ya kamata a bata to amma da kin saki yakki ke kin tafi unguwa ita ta tafi gidan kawa to a nan ne za ta ɗebo miyagun ɗabi'u a nan ne kawaye za su shiga jikinta su fiki tasiri a kanta sai abin da kawa ta gaya mata ko magana kuka ke da ita za ta ɗauka ta kai wa ƙawa da haka da haka ne har ta zo gidan miji duk sirrinta da miji tana gaya wa ƙawayenta daga nan kuma sai ta lalata zamanta da kanta bata sani ba da haka iyaye lokacin da 'ya'yanku suka tasan mu girma ku ja su a jiki sakin 'ya'ya a wannan lokaci shi yake sa miyagun abokai ko miyagun ƙawaye su ja su a jika to da haka dai wannan darasi ne mai kyau dangane da abin da ya shafi tarbiyya da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وبنجي يتي كدai kana wa'azi ne ga wanda yake bin zikiri zikiri shine alqur'ani ma'ana in kaga mutum ane masa wa'azi yana karba yana canjawa yana gyaruwa yana shiriya to imaninsa da ƙur'ani ya kai yadda ake so malejin imanin ya kai yadda ake so Allah maɗaukin sarki ka nufe mu da imani na ƙwarai hmm? ai suna nuna mana lokaci ya riga ya cika tuntuni da haka ana nuna min lokaci ya cika tare da cewa muna da ragowar aya ɗaya da ya kamata ta zama ita ce gabar da za mu tsaya a kai to amma saboda ka'ida ta rikodin za mu yi haƙuri mu datse nan mu tsaya in Allah ya kai mu gobe sai mu sake maimaita daga faɗin Allah wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh